أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله maɗauki da كوم sake kawo لا wannan marice na laraba رمضان a shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas, da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da ɗaya ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin miladiyya a ci gaba da darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci mai albarka unguwar galadanci a garin birnin kudu jihar jigawa a jiya mun tsaya inda muke karanta maganganun da malam abdurrahman bin nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala ya rubuta dangane da sharhin waɗannan ayoyi masu girma wanda a cikinsu Allah maɗauki bayyana mana siffofin masu taƙawa sifofin mutanen da suke bin dokokin Allah suke jin tsoron Allah hakikanin tsoro yadda ya kamata wanda Allah maduki yace mu yi tsere don samun gafara daga ubangijinmu da kuma aljannar da fadinta kamar fadin sammai da kassai wadda aka yi tattalinta domin masu tsoron Allah sai siffanta mana masu tsoron Allah inda mun tattauna a kan siffofinsu su ne masu kashe dukiyoyinsu su bayar taimako kenan a halin yalwa da halin kunci masu kame fushinsu masu yin afuwa ga mutane sannan kuma su ne waɗanda idan suka aikata wata alfasha wani mummunan aiki sawa'un nan ko zina ake nufi ko kowanne ma aiki ana itlaqin lafazin alfasha a wasu wurare ana nufin zina amma kuma ana nufin duk wani mummunan aiki wadda muninsa yayi yawa saboda asalin fuhushin ana nufin muni ne to alfasha ana nufin al'amal as-sayyi al-fahish kamar da Allah yake faɗa innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu nan asali zancen zina ne ake a siyaƙin amma kowane mummunan abu ma ya yaɗu a cikin al'umma ya shiga ciki to idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu ta hanyar yin wani abu mummuna dai zakarullah suna tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu tare da sanin cewa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai sai Allah kuma ba sa dogewa akan abin da suka aikata suna sani sai kuma ya gaya mana sakamakonsu to inda za mu tashi dama shine bayanin malam sa'idi inda yake cewa haka ne ko هكذا thumma zakara ثم li rabbihim sannan sai ya ambaci. kawo uzurin da suka yi ga ubangijinsu min jinayatihim daga laifukan da suka aikata jinaya ana nufin laifi crime da mutum ya aikata shine jinaya wa zunubihim da laifukansu zunubai kenan faƙala sai Allah maɗauke ce wallazina su dai masu tsoron Allah ɗin nan su ne waɗanda idan fa'alu fahishatan in suka aikata mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su? bi ma'ana أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون zalika. suka aikata wani mummunan aiki aikin nan babba ne daga cikin zunubai ana kabira ne daga cikin kaba'irin zunub au ma duna zalika ko abinda bai kai haka ba in san malamai sun kasa zunubai kashi biyu akwai manya akwai ƙanana asalin kuma wannan kashin shine saboda ya zo a cikin alkur'ani ina jin magana akan wannan kwanan nan ko ah, Allah madaki yana faɗin cewa in tajtanibu kaba'ira ma auna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun bar in kuka rabu da kuka daina manya-manyan abin da aka hana ku kaga tunda Allah madauki a cikin nassin alqur'ani ya kira abubuwan da aka hana man ya kira wasu manya to ashe kenan akwai wasu wanda suke kanana zaka kasa zunubai manya zuwa kanana yana da asali kuma sanan ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ambata mana cewa sallah ta farilla daga yin wata zuwa wata hakanan kuma juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan dukkaninsu yace mukaffiratun lima bainahunna idajtuni batil kaba'ir in aka nisanci kaba'ir da da nake so da man kawo shi ne. taqsimin ware wasu zunubai a kiransu a kira su kaba'ir zaka shine nan ma ne yake ishara zunubin da mutum ya aikata sawa'un babba ne ko ƙasa da haka to duka idan mutanen nan waɗanda suke masu tsoron Allah in suka faɗa cikin irin wannan hali na aikata laifi to ba da ila taubati wal istighfari sai su gaggauta wajen tuba da kuma istighfari a nan ya kawo mana maganar istighfari wannan aya tana cikin ayoyi da suke magana akan istighfari wanda ayoyi suna da dama da Allah maɗauki magana akan istighfari a kansu istighfari kuma babban aiki ne na cikin manya-manyan wato ayyukan alheri da bawa zai aikata wanda Allah maɗauki ya yi umarni da shi yana da bambanci da tuba ina jin yi magana akan tuba kwanan nan ko cikin tattaunawar jawabi daga malamai yadda ake kiran abu, yadda mu ba malaman bane a cikin wannan tattaunawa mun yi magana akan menene tuba yana da bambanci da istighfari istighfari neman gafara yakan kasance da harshe tare da cewa kamar da al-qurtubi yake kawo a cikin tafsirinsa cewa istighfari shine dukan abin da zai katse maka israri akan laifi kana laifi ko da karami ne ba babba ba to ba a israri in ce israri shine dogewa ka ci gaba da yi in kaga kana laifi kana jin wa'azi baka daina ba ka an yi an yi da kai baka tuba ba wani shi ake ce mai israri duk wanda ke israri ko da yana faɗin astaghfirullah da baki malam bai ce wannan bai istighfari ba in kaga istighfarin ka an kira shi istighfari to shine istighfarin da ya katse maka israri an fahimci wannan ma'ana ka yi duk matukar abin da za ka yi ya zama cewa ka daina laifi in ka daina wannan laifin to shine ma'anar ka yi istighfari har yake kawo a maganar cewa abin mamaki sai ka ga mutum yana ta istighfari da baki ga carbi a hannunsa haka ya ambata hmm. wasubhatu fi yadayhi ko fi yadihi yana rike da salmi, yana ta istighfari yace in har baka daina israri akan laifi ba to ba istighfari kake ba haka istighfari shine abin da zai sa ka ciru daga wato aikata laifi ka daina israri alal aqalla me nan bambancin israri da tuba za ka iya tuba sannan kuma wani lokaci shi dan ya mutum ya sake komawa ya aikata to wannan ba shine ake nufi da israri ba idan mutum bai saurari ma zancen ya tuba ba ya tai ya tai ba zancen tuba ne shine isra'il amma in ɗabi'ar ɗan adam ce dama lalle wata ran in ya tuba zai koma zai koma saboda shi ne abin da ke nuna cewa shi ɗan adam ne yau ya yi ya ji wa'azi hankalinsa ya tashi ya kuma risina ya koma zuwa ga Allah ya tuba ya yi nadama ya zub da hawaye ya ji ciwo a zuciyarsa to can kuma mantuwa daga fala a matsayinsa na dan adam wanda dama ana sai masa al saboda shi menene mai yawan mantuwa ne hmm, saboda mai mantuwa ne shi ake kiransa insan to shi yasa zai manta kuma sai sake komawa to wannan komawar bayan an tuba ba shi ake nufi da israri ba yawwa rashin waiwayen tuban ma kawai kana zancen da baki zaka tuba zaka tuba kana ta laifi wannan shi ake nufi da israri haka idan mutum yana istighfari istighfarin da zai sa ya bar wato koma ci gaba da laifi to wannan shine mutumin da hakika yayi istighfari daga cikin falalolin istighfari wanda ya kamata mu sani istighfari daga cikin fa'idarsa umarni ne daga Allah duk abin da ko Allah ya umarni da shi to lallai akwai falala a kansa domin Allah madauki duk umarninsa ko ya zama wajibi ne ko ya zama mustahabi ko don haka Allah muke ya faɗa dama wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim wannan umarni ne ya ga wa al'umma baki daya ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi khassati nafsihi wastaghfirillah yadda yake a suratu an-nisa hmm. ah, ayar wala tujadilu anil ladina yaqtaluna anfusahum a suratu an-nisa ya kawo ai magana da khitabi da manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mufradi wastaghfirillah kaga tunda an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa gashi ba laifin yake ba amma a ce istighfari wannan ya nuna wata ibada ce da Allah madauki umarni a kanta mai muhimmanci daga cikin fa'idojin istighfari har yanzu a Allah madaukaki ya yabi masu istighfari kaga ko ka zama cikin mutanen da Allah ya yabe su wannan falala ce babba inda Allah madauki cewa wal mustaghfirina bil ashab yawwa masu yin istighfari lokacin sahar lokacin sahar shine lokacin yin a sallolin dare da za a ana dab kare su a saurara kafin alfijir ya fito lokacin da ake yin sukuk an ji ban wani akan wannan ko yawa sahar sunan lokacin da ake yin wannan to kuma lokaci ne da bayan Allah suke khassasewa su yi wato abin nan istighfari kuma ne da Allah mulki faɗa suratul zariyat wa bil ashari hum ne istaghfiru a ga cikin su dai masu istighfari zaka kai kokari ka ware lokaci na yin istighfari a lokacin as-sahar Allah ya taimake mu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yana cewa umirna an nastaghfira bis-sahri 70 istighfara an umarci mu mu yi istighfari a lokacin sahar sau saba'in kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi haka Sufyan al-Thawri rahimahullahu yana cewa balagani annahu idza kana awwal al-layl nada munadin yace yana cikin abin da yazo min wannan ana ce musu balagat yawa ko da bai faɗi wanda ya gaya masa ba ka ce shi ya faɗa yana daga cikin fa'idoji da za a samu daga magabata irin su Sufyan al-Thawri yana cewa idan farkon dare ya zo ma'ana a farkon dare mai kira yana kira liqima al-qanitun masu kanuti su miƙe fa yaqumuna sai su miƙe kadhalika yusallun haka za su ci gaba da sallah ila sahar fa idza kana inda sahar yayin da lokacin sahar yayi na damu na jin sai mai kira kuma ya sake kira ainal mustanfirun ina masu istighfari fa yastaghfiru ulaika sai su ci gaba da istighfari farkon dare ai sallah ƙarshen dare kuma a yi istighfari yana daga cikin fa'idojin istighfari har yanzu istighfari yana da cikin siffofin masu tsoron Allah wannan mun fahimci wannan daga wannan ayoyin da muke karantawa ko yawwa uiddat lil muttaqin sai aka kawo mana siffofin su su ay al muttaqin inna alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'an nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum mene zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wannan ashe sifa ce ta masu tsoron Allah su rika yin istighfari shine nan nake ambata mana maganar eh, qurtubi da zuko yana cewa al istighfaru al istighfarin da ake so daga bawa huwa alladhi yahullu aqdal israr shine wanda yake warware maka kullun ci gaba da zunubi ويثبت ويثبت معناه في الجنان ويثبت معناه في الجنان kuma da ke tabbatar da ma'anarsa a cikin zuciya a zuciyarka istighfarin ya tabbata ya kama ƙasa lattalaffuzu bil lisan ba kawai talaffuzi da da harshe ba mutum ya zauna ta astaghfirullah astaghfirullah akwai lada ba mummunan aiki yake ba kuma ibada ce babba amma shi kadai wannan malam qurtubi ce bai wadatar da a matsayin istighfari ba yace fa amma man qala bi lisanihi amma wanda zai ce da harshen sai yana cewa astaghfirullah wa qalbuhu musirrun ala ma'asiyatihi al'ali zuciyar bata ma tunanin bata sa ranar dainawa ba fastighfaruhu zalika yahtaju ila istighfar shi kansa wannan istighfarin yana neman istighfari yawa in ji malam qurtubi yace wa saghiratuhu lahiqatun bil kaba'ir in mutum siffarsa kenan to ƙananan laifuffukansa ana riskar da su ma da manya domin idan mutum yana ƙananan laifuffuka bai sa ranar dainawa ba to wannan abin a hankali hankali zai koma masa ya zama kabira daga cikin kaba'ir gunu Allah tsare shi da har ya kawo asarin ke cewa ruya an al-hasan al-basri abuto daga al-hasan al-basri annahu qala ya ce istighfaruna yahtaju ila istighfar istighfari ne irin namu to shi kansa yana neman istighfari la ilaha shi yasa har qurtubi bayan ya kawo min magana sai yake cewa ah, hadha yaqulu fi zamanihi al-hasan al-basri ne fa yake faɗin wannan a zamanin sa wannan al-hasan al-basri hmm a lissafin sahabbai yake ko a lissafin tabi'ai ko atba'u tabi'i a cikin tabi'ai yake shekara ta ɗari da goma ya rasu ya zauna da sahabbai ya to hadisai da gare su to amma a zamanin sai shi yake cewa istighfari in dai irin namu ne to shi kansa yana neman a masa istighfari to don Allah ka duba mu yanzu a wannan zamanin me zamu ce a zamanin su mutum zai rayu a inda yake rayuwa wani sai ce maka yayi a shekarunsa gaba daidai a duniya bai taɓa ganin tsiraici ba in ba na iyalinsa ba al'imamu ƙurƙu abin nan a na sha baku labarinsa a mai tafsiri yana cewa ma halaltu izari la fi haramin wala fi halal yace tunda nake ban taɓa kwance wando mazagina ba nan kwance maza mazajin yana nufin wajen saduwa da iyali da mace yace wallahi ko a halal ko a haram yana cikin wanda ba su yi aure ba shi yasa yake faɗin wani su a zamanin su abubuwan lalacewa ba su kai yawa irin na wanda muke da shi ba yanzu yanzu wane ne zai ce maka zai baka assurance din zai wuni guda bai ga tsiraici ba in aka yi sa'a to ba shi wuni guda wani ce sati sai ce ana nufin ko da kana zaune wata ta wuce wadda ba kyakkyawan hijabi ballantana wanda zai buɗa da kansa ya gano a waya ko a kwamfuta ko a talabijin wani ne mai tsira daga wannan a zamanin yanzu to su alhassanin basiri sun rayu a zamanin da ba irin wannan fitinar tamu amma yake cewa istighfarin yana buƙatar istighfari mu yanzu me za mu ce kai ka ce gaba ɗaya komai na ma a cikin zunubi kawai ake sai dai rahamar Allah shi sa daga cikin rahamar Allah ai muka samu annabi sallallahu alaihi da yake yaba wa mutanen ƙarshen zamani waɗanda ba su gan shi ba amma sun yi imani da shi kuma waɗanda za su riko addinin da addini a lokacin da ake yakar addini ake gaba da shi gaba ta tsanani irin wannan halin da muke ciki yanzu kar ka rena kanka kuma kar irin wannan wa'azin an faɗe shi kar ka ji cewa ka halaka ka shiga uku wannan shi kuma ba daidai bane ba a san haka ka riƙa sa rai amma kuma tsoron mu yawa saboda in magabatan mu suna faɗin irin wannan magana to mu kuma me zamu ce hmm? zamanin da kullum da wahala ka ga mutumin da a rana daga farko abin nan daga safiya zuwa dare bai saba wa Allah ba kowane iri yar ƙarya haka na kira ta ya ba wai dan ba ƙarya ba ce da wani abu dai aka da mutum yawan tauriya yawan tauriya yana cikin abin da ke sa mutane mutum yana sabawa da shi sai shiga ƙarya kun san tauriya hmm? tauriya shine ka faɗi abu wanda ba haka yake ba amma mai sauraron ka zai tsammaci haka yake shine tauriya ka ɗan ɓoye ka sa ka yi wani abu to irin wannan abun mutum yana yawan yin sa zai zo isaba da kariya giba yanzu ka kawo min wanda a rana ba zai giba ba in sai dai bai haɗu da kowa ba zai ce maka ai wani ko kaza wannan kuma shine giba ba wani abu ka kawo wanda a rana ba zai faɗi wata magana dai da shi kansa a zuciyarsa bai yarda da ita ba to a irin wannan yanayi mu muka fi cancantar mu ce mu tsaya mu rike tarbi muna astaghfirullah astaghfirullah da sauran abubuwa to shi kansa yana buƙatar istighfari Allah ya gafarta mana to shine yake faɗin wannan cewa a zamanin irin nasu yana faɗin wannan fa kaifa fi zamanina hadha to kaji shi kuma a zamanin su shi fa qurtubi ne qurtubi na zamanin shi ya rasu 761 ranar nake cewa 766 761 annawawi ne 766 761 hmm. al-imam al-qurtubi yace faɗin wannan magana cewa fa kaifa bi zamani na wai to mu ballanta na zamanin mu to mu kuma yanzu me zamu ce hmm ballanta na mu ma zamanin mu akan zamanin qurtubi ba ba wai zamanin al-hasan al-basri ba hmm. annawawi kai 676 nake so in ce hmm. al-imam an-nawawi 676 ya rasu shi kuma malam qurtubi 761 ba da shida ba a to shine yake faɗin wannan har yake cewa fa kaifa fi zamanina hadha alladhi yura fihi al-insan mukibban ala zulmi ballantana a zamani irin namu yanzu da za ka ga mutum ya duk ufa shine mukibban ya dukufa kan zalunci kullum aikin sa ma ne shi in ka tashi masa wa'azi ma kai ne baka gane ba kai ke dauka haka dai wani kidahumi kai a kife tsami ko aga ake cewa yanzu ko mm, bai san ma me ake yi ba to haka ake daukan mutane saboda kawai ka ce yayi abin da yake shine mai kyau mm, to kuma wannan zamanin namu ya uwa wallahi shine zamanin da ya kamata mu ƙara haƙuri kan harkar addini babu wata hanya da zamu ci riba a kanta in ba mu riƙe harkar addini babu zafafawa kar kuma mu koma baya duk yadda za a yi ƙoƙari a raba mu da harkar addini nan kar mu bari ita ce cin nasarar in har aka raza namu muka batta kabar qur'ani kabar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba wani ne kai asara ba an cika da yaƙi ne kuma kai ne kai asara Allah tsare mu to ya ci gaba qutbi ina na kalto magana sai yake cewa a harisan alaihi la yuqli'u yana zalunci yana kwadayi akan ya ci gaba da zalunci ma baya ci ruwa wasubhatu fi yadihi ga tarbi a hannunsa za'iman annahu yastaghfirullah yana riya cewa yana neman gafarar Allah min zambihi daga zunubinsa to ku ji me qurtubi ce a ƙarshe yace zalika istihza'un minhu wannan istihza'i izgilanci ma yake wa addini wastighfafun da raunana harkar addini da rashin ɗaukar da muhimmanci yace wa fit tanzili ya zo ku a qur'ani Allah madauki yana cewa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah su zama abin izgilanci Allah tsare mu daga auka cikin wannan abu na hudu daga cikin fa'idojin istighfari shine Allah subhanahu wata'ala yana yin gafara ga wanda ya istighfari yana gafara ga wanda ya istighfari wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah mene yajidillah ghafurur rahim yau yajidillah ghafurur rahim duk wanda ya aikata mummunan aiki sannan ya yastaghfirillah sannan ya nemi gafarar Allah ya ji yajidillah to zai samu Allah din kuwa a matsayin mai gafara kuma mai jin kai daga cikin falalolin istighfari har yanzu shine shi istighfari yajlibu alkhairat wal barakati wa yadfa'u bala'a. yana kawo alheri da albarka sannan yana tunkuɗa bala'i in kana istighfari Allah madaukaki zai kawo maka alheri sannan kuma zai kawar maka bala'i fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya zo da shi da fi'il amrin ne ko yawwa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara in kun yi me zai faru yursilis samaa alaikum midrar zai sako muku ruwan sama sama za ta zama tana zubo muku da ruwa bi amwalin wa banin. wa لكم جنات jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan Allah zai kare ku da yaya da dukiya ina mai son dukiya ina mai neman kuɗi je kai istighfar ina mai son ruwan sama je kai istighfar shi za aka shi yasa aka roto wannan daga wanda ga cikin magabata a hasan al-Basri mai son ruwan sama ya istighfar, mai son arziki ya istighfar, mai son ilimi ya istighfar, duk abin da kake so saboda me ga wannan magana cewa yumdidku Allah zai kare ku ya faɗi bi amwali wa banina dukiya da ƴaƴan kuma yace banin maza saboda shi galibi mutane suka fi so ko yau wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki lambu wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku kuma koramu suna gudana da haka duk arziki da ka same shi kana neman inda kana yin istighfari ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara wannan kenan sannan daga cikin fa'idojin har yanzu na istighfari shine shi istighfari min mujibati rahmatihi subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da suke sabbaba mutum ya samu ra'amar Allah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ina ma kuna istighfari da ma kuna istighfari to da za ku samu rahama Allah mu ji abu na makwai istighfari min mubidati azab yana cikin abubuwan da suke nesanta azaba daga mutane in dai ana istighfari to Allah zai nesanta azaba wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zama mai azabtar da su ba alhali suna istighfari ma'ana in dai ku ana istighfari ashe Allah zai tsare mutane daga wato azaba Allah tsare mu daga azaba istighfari har yanzu يجلب القوة والخير استغفار ينا كاوم تن كالفي دا الهيل وأن, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي قوة آه، ويؤتي كل ذي فضل فضله من ألا مؤتي لا من لي أنبتا كوي استغفار ga ubangijinku ku nemi gafararsa sannan ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yumatti'ukum mata'an hasana zai je da ku daɗi ya ba ku arziki malamai sun faɗi wannan abin da ake nufi shine kowa zai ba ku ƙarfi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ambatacce wa yu'ti kullu dhi fadlin fadla zai bai wa kowanne amma abucin falala falalarsa maganganu dai akan wannan suna da dama a guji nake ambatawa istighfari har yanzu sunnatul anbiya'i wal mursalin sunna ce ta annabawa da manzanni yin istighfari duk annabawa suna yi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin farkon dan adam kuma annabin farko ga abin da yake faɗi a laifin da yayi ine mu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala haka sauran annabawa annabi nuhu رب لي ولوالدي ولمن دخل بيتي كو هل كان آية دفت نساء وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين سورة هود دو أن أنا من النبى وصناي النبي موسى هكا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفار أغنى إنه هو الغفور الرحيم دعسنا النبي شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه inna rabbi rahimun wadud waɗannan ayoyi suna nan da dama da suke nuna sunna ce ta annabawan Allah su yi istighfari da haka kada ka yi sakaci in annabin Allah wanda yake ma'asumi ne yana istighfari kai me kake baka istighfari yanzu wani ne a cikin mu ya ware lokacinsa na sahar din a yanzu ma da sahar din yi samun mu ido biyu cikin ramadan bayan ramadan wani rabansa da ya ga sahar ido biyu sai ya shekara guda saboda kullum sai an yi kiran sallah na biyu sannan yake farkawa ya tashi ƙarshen dare ko raka a ɗaya ya yi na wuturi in ma bai iya yin uku ba in ma bai iya yin sha ɗayan ba wani bai iya wannan ba in ka gan shi a masallaci to ko raka a ta alfajir kila ma a ranar bai ba sai an zo an kwankwasa an kwankwasa wani ma sai an sa masa ruwan sanyi sannan ya tashi wani ba ba shi ne mai tashinsa ko akwai wanda ba a tashinsa ba mata kuma ya fi ƙarfin iyaye eh yanzu galibi samari sun fi ƙarfin iyaye a ɗabi'a irin tamu nan yanzu galibi ba daga mutum ya tafi bodin secondary school ko jiniya ya fara shi kenan ya gaba islamiyya ko ba haka muke din ina malamin islamiyya duk kun san makarantunku? yaro yana zuwa aji ɗaya jiniya ke nan kuma zai da hularsa a gaba in kun yi sa'a ya zo muku ziyara makaranta ne ga yara suke shi kenan shi an yaye shi yana ga ya gama koyon addini wannan tarbiyya ya kamata a gyara ta to Allah dai ya kyauta mana to mu bar shi haka abin da ya shafi falalolin istighfari suna da yawa sun cancanci lacca ta musamman mu koma cikin tafsirin sa'adi mu karanta abin da ya ambata Fa sai Allah mu مدوكي shi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم سني ودن إذن سك كتا الفاشا كوسك ذلك كاونا أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار ونمني وذكروا ربهم كما ستنا وبنجيجنسو وما توعد به العاصين ووعد به ووعد به المتقين da أبن da ألا ملوك ya yi narkonsa ga masu saƙo narko alkawarin azaba cewa zai azabtar da masu saƙo ka tuno wannan abu lokacin da mutum yake laifi ya tuno cewa Allah baya su Allah ya hana lassu yana kuma na sani kuma ga abin da Allah ya yi alkawari zai yi mai irin wannan laifi sannan kuma ka tuno alkawarin da yawa masu tsoron Allah daga kaji tsoron Allah ka fasa abin da ka yi niyya Allah fa ɗaukaka maka daraja ki ku duba rahamar Allah ya jama'a Allah ne za ka tsara a zuciyarka za ka saba masa in ka fasa baka aikata ba sai ka fasa to zai rubuta maka lada fasawa ballantana a ce kuma ka je kayi Allah ne fa har yanzu saboda rahama irin tasa za ka shekara da shekaru kana zunubi in kai imani kai tuba Allah maɗauki sai ya gafarta ma bayan ya gafarta maka sannan ya juya miyagun ayyukan su koma kyawawa waye mai wannan ba mai rahama ba hmm? kullum muna karanta maganganunsa amma kuma yadda muke ɗaukar abin ne Allah zai kyauta fasa'aluhu al-maghfirata da suka tuna Allah din suka tuna wannan alƙawarin nasa sai suka roke shi gafara li dhunubihim ga dhunubansu was suka nemi kuma Allah suturta su Allah rufa mana asiri waye baya wannan addu'a addu'ar Allah rufa mana asiri galibin mutane sun bi akan lamarin duniya Allah rufa mana asiri shi yasa zaka ji mutum in Allah mulki ya hore masa wani abu sai ai wani ya samu rufin asiri wallahi rufin asiri shine Allah rufa maka zunubanka duniya kuma da lahira hmm. Allah rufa mana duka ne eh, duka da na duniya da na lahira Allah rufa mana li'uyubihim Allah ya suturta masu aibobinsu ma'a iqla'ihim anha tare da ciruwarsu daga laifukan su daina su wa nadimihim alaiha da kuma nadama akai fali hada qala don haka ne ma Allah madauki ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun basu doge sun ci gaba da aikin alhali suna sana ba wannan ayyukan miya ne Wulaika. Allah madauki sai waɗancan al-mawsufuna bi tilka sifat waɗanda aka ambata aka siffanta su da waɗancan siffofi nan ba iya waɗannan masu maganar istighfari ba sai ka koma ka ɗauko shi yasa dama aka ce ula'ika ba ce ha'ula'i da ha'ula'i waɗannan da kusa amma da aka ce ula'ika to waɗancan sai ka taho kuma har nan tun daga ina الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المصلين والذين إذا فعلوا هزوا كرسي ذاك دو أنك ميسا كما قنصوا الله يسي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وتغافر سيدك أبنجي جنسو تزيل عنهم كل مهذوب wadda take gusar musu duk abin tsoro abin tsoratarwa abin da ake hana wa jannatun da kuma gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a ƙasa wannan siffar kowa yana jin ta a qur'ani tajri min tahtiha al-anhar hmm? me yake cewa fasara koramu na gudana ta ƙasa ka taɓa zama da Allah ka sawwara ka tuno ya abun yake haka hmm? yaya me ake nufi korama me wai me ma korama tukuna kun san korama hmm kowa ya san korama me korama gulbi ruwa ko wanda ke ba tsaye yake ba mai tafiya yawwa sawa'un daga wani wuri yake ko daga mabukuga ai yawwa to mutum dan adam ku duba har zuwa zamanin yanzu daga cikin babban abin da ke burge mutum shine ya gida gidan da koda ba wai a cikin ruwa ba ya zama dai ga shi ga bakin ruwa yadda yana da damar da zai sha iska kaga duk masu kuɗi yanzu a duniya ba abin da suke sha yanzu a tafi bakin teku ko a je ana jin daɗi a miƙo ƙafa a ciki ruwa na tafiya na ɗan wawwanke masa ƙafa yana jin daɗi sannan kuma za a sa komi a shiga ciki a yi wani abu a yi swimming pool a yi menene duk ana jin daɗi to waɗannan abubuwan da ɗan adam ke so shine Allah ɗauki kusanto masa da su yana surantawa cewa a aljanna haka gidajen suke za ka gida yanzu wanda ya fi za ka ga gida mai tsada a cikin ruwa a cikin ruwa ki leƙo mai za ka gani ruwa ba ka da wani maƙoci kai abin da kake so kai shawagin ka kai me inda kifi a ciki kai su ka dawo kuma naka ne me san swimming yayi swimming dan adam haka yake so kisa Allah mulki sai sanya masa wannan abin yake faɗa tajri min tahtiha al-anhar fa biha min an-na'im al-muqim fiha kai ko fiha min an-na'im al-muqim a cikin wannan gidajen aljanna akwai an-na'im ni'imomi al-muqim tabbatattu dawwamammu والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور يا ساكن ميمي توا يوا والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجارية في تلك المساكن الطيبات نجي ما ننسى دي شي لا رب يسي أتكون أكون نئمومي دوممو والبهجة دا البهجة والسرور دا بهائي بهائي بيوتي كو كمان جمال إيه سيني بهائي بهجة دا سرور كوا معنى سدأ واتو فلنسيكي دا مرنة حكنا والخير دا الهيري والسرور دي دا فلنسيكي والقصور دا جدا زي من ذلك كمان دا ذا سي فادو زي غالبا من سي فادا سرافنا قصر كو yawwa ba lalle fa da salakuna ba duk gidaje manya manya shi ake ce ma kusu hmm. dan adam haka yake so yanzu aka ga mutum yana da gidansa ba ma na haya bane one room ko two one bedroom ko two bedroom ko ya isa fa har ya mutu ya ishe shi shi da 'ya'yansa 'yan kaɗan in mai yawa ne a ce three bedroom matarsa ɗaya ko a ƙara misali to amma za ka gan shi har ya mutu mafarki yake yi ya yi babban gida ko ba ka mai a wani manshi haka ka ga wani ya yi ɗakuna talatin wani ɗaki hamsin ne a gidansa kuɗin da yake yi na bajet ɗin masu kula da gidan kawai da tsaftacewa da gyarawa ba kowa fa sai a shekara ba wanda ya kwana amma alfahari yake ya fito yana jin daɗi to aljanna waɗannan ba a mazance to hmm. wanda aka ce maka ardu a samawati wal ardu ina ma zaka kai filayen ba da hmm? kuma komai mai kyau ne komai mai kyau ne ba wani mummuna abu ba wata ciyawa da kake tsoron maciji babu duk abin da zai bata maka rai babu shi tabbala bai kamata mu sakaci ba ma neman aljanna ba hmm. bai kamata ba ba mu kyauta wa kanmu ba in dai har muka yi sakaci mutum baya san aljanna ba wai za ba ce baya so ba zai ce kai baya so ba amma baya nema abin da ake yi na istihadi ya dage ya yi don ya samu bai dame shi ba ya tsaya ya wakala abu kawai Allah kyauta wal manazilul aniqatu da kuma gidaje masu kyau aniq abin da abu aniq shine abu mai tsafta fes shine aniq ana cewa saurayi mai anaka saurayi mai gaye mai fes da shi shine ana kiransa aniq sannan al'aliyat kuma madaukaka benaye ne a nan muna zancen skycrafers ake su ko yau ga shi skycrafers masu yi tsawo kaji an ce wani shekara abin nan hawa nawa saba'in da wani ɗari da wani yanzu an tsallake ɗari wai ƙauyanci ne abun masu irin wannan to ba a zancen irin wannan shi ma aljanna in shi kake so to za ka samu har hawa nawa ga shi nan ka hau ka dawo ba zancen lifta a ɗauke wuta ta makale duk babu wannan labarin hmm. Allah kyauta Allah ba mu sai ce wal anharu wal asjarul muthmira da bishiyoyi masu ‘ya'ya ba bishiya haka kawai wanda ba ta komai ba bishiya mai ‘ya'ya ai tafi mara ‘ya'ya ko yawwa bishiyar da yake akwai ‘ya'ya sannan kuma albahiyya ita ma mai kyau da wancan baha'i wanda za ka ga biyu ce ka ga kyau a cikinta wal anharul jariyat da ƙoramu masu gudana fi tilkal masakin at-tayyibat a waɗannan gidaje tsarkaka masu daɗi khalidin fiha babu wata rana da zai wato zaman ka zai expire babu ran da za a ce to an ba da notice kudin haya ya ƙare ka kintsa ka fito babu wannan aljanna khalidin fiha ce أسأل الله أن يجعلني وإياكم في الجنة لا يقولون عنها ولا لا يحولون عنها بذا دوكي سو أتري سو daga gidan ba a ce an transfer din su an mai da su wani gidan ƙasa haka babu wala na bi a badalan su kuma ba za su samu wani gida da za su ji fi musu su ce an mai da su can ba kasan a duniya kana da gidanka kullum kana ji bai ishe ka ba ko baka gamsuwa ina ma akwai kaza ina ma akwai kaza to banda aljanna kullum ƙara san gidan kake ke, ba zancen ka ji cewa ya gince ka an samu ginsa ka koshi da shi ka gaji da shi kana son musaye babu ko a musanya maka babu wala yughayyiru ma hum fihi kuma ba za a canza musu abin da ke ciki ba minan na'im a ce a musanya maka babu in an ɗauke ba za a kawo maka wani wanda ya fi shi ba wannan ɗin shine mai kyan haka zaka shiga kuma ba sa lalacewa kayan ciki za ka ce duk shekara sai ka sake furniture babu a duniya nan haka ake ko a sake furniture a biya kuɗi hmm. a wata ƙasa za ka samu duk shekara mace sai ta ce sai an sake mata kayan ɗaki duk shekara sai a sake wa ima ajrul amilin ma da ladan masu aiki masu aiki kun ganin an faɗi aiki shi aiki ake a samu waɗannan abubuwa amilu lillah qalilan fa ujru kathiran sun yi aiki domin Allah sun yi kaɗan amma an ba su lada mai yawa fa inda sabahi yu'madu as sari da safa ake yabawa mutumin da yake mawadaci wannan karin magana ce malam ya kawo wa jaza'i ma'ana sai da safe yanzu ana ta aiki yaushe za a yaba mutumin da yake mai kokari da safe za a ga irin kokarin da ya za a ga kuma abin da ya samu hmm. to shin sai wa indal jaza'i yajidu al-amilu kamilan muwaffara haka nan kuma lokacin ba da sakamako yanzu misali idan da a ce aiki da muke a nan duniya ayyukan da mutane suke na gwamnati kowa a ofishinsa irin abin nan ake sawa yanzu yana nan an fara amfani da shi lokacin da ka shigo za ka sa thumbprint ɗinka yatsanka babban yatsa dama kowa an sa hotonsa da komai nasa a ciki ana yanzu a nan wasu wuraren ko kana sawa to sai a rijistar wane dan wane ya shigo karfe kaza to aka tashi biyan albashi iya awoyin da ya zo nan iya su zai samu kuɗi to inda haka ake mana ko ina iya lokacin da ka zo haka in ka fita kana fita ka nemi izini ko baka nemi izini ba to dai ka fita da ka awa kaza baka nan in ka tashi lissafa aiki ba za a baka wannan awoyin da baka nan ba an taimake ka ka ci halal ko <laughs> haka ne ko ba ka ba shi wani zai ga kama an masa ƙauro an taimake ka ne ka ci halal to inda haka ake mana don Allah ran da za a zo a bada albashi inda zuwa za a ce ai man ai layi kowa ya zo a bashi nasa waye zai fi farin ciki wanda ya cika aiki sosai haka zai ga cikakken sakamako to haka wani lamarin yake a duniya in ka cika aiki ka yi yadda ya kamata to ranar ku ne masu murna Allah samu a ciki masu murna sai ce wa hadhihi al-ayatu al-karimat waɗannan ayoyi manya-manya masu daraja min adillati ahli sunnati wal jama'a suna cikin hujjoji ga ahli sunnati wal jama'a ala anna al-a'mala akan cewa ayyuka ta dukulu fil imani suna shiga cikin definition ɗin abin da ake kira imani ma'ana na san mun taɓa wannan tattaunawa ko dai a cikin wani karatun imani da ake cewa imani menene imani in aka tashi bayanin menene imani kai na jin a cikin tafsirin banan nan mamin zancen ko cewa in an yi zancen me ake nufi da imani a gun ahlus sunna suna cewa i'tiqadun bil qalbi ko bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan ƙudurtawa a zuci da dukkan abin da yake wajibi a imani da shi daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah da haƙƙin Allah wa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan abin da yake wajibi al imani da shi al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharri da dukkan abin da yake wajibi al ghaibiyat ghaibin da ma qabla al qiyama da ran qiyama abin da abin da za a yi kabari ne imul qabr da azabul qabr duk waɗannan abubuwan suna cikin imani ka yadda da su a zuci sannan kuma a aikace ka aikata ka yi sallah tunda tana cikin rukunan musulunci ka yi azumi haka sannan kuma da bakinka ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da kuma sauran ayyuka da ake buƙatar ayyukan baki qira'atul qur'an al azkar duk wannan sune amal na lisan ayyuka ne na harshe ina jin a darasin a'lamu suna ne muka yi wannan da faɗinsa to a cikin bayanin me ake nufi da shi imani din nan ƙungiyoyin musulunci sun sassaba ƙungiyoyi din nan na firak firak firak a gun khawarijawa da mu'tazila imani shine jami'u ta'ati dukkan da'a duk da'a kawai shi ita imani don haka shi yasa in mutum ya bar ya bar da'a bai aikata ba suke cewa ya bar imani in ya aikata zunubi ya kafirta ko in ce ya fita daga imani abun su baki daya ya shiga kafirci abun khawarijawa abun mu'tazila bai shiga kafirci ba amma da ya bar imani shi ba mumini bane kuma ba kafiri ba yana manzila bainul ne kamar da suke cewa a gurin murji'a su kuma imani shine kawai kasancewa akwai Allah kawai al-ma'rifatul qalbiyya kawai Allah yana nan ka yarda da shi akwai shi to kai cikakken imani ne ma da kai har suna cewa imanin ka ma ya kai ya daidai yake da na jibrilu imanin ka daidai yake da din na annabawa baki da? a wannan aqida ce ta bid'a irin su karramiya suna ga su kuma imani shine faɗa da baki in dai ka faɗa da baki ko zuciyarka baka yadda ba to kai mumini ne zaka a wurin su ake ce musu to a gungu kenan munafikai da Allah ya kafurta su a Qur'ani ku a wurin ku mu'mine ne kenan wannan duk hanyoyi ne na bid'a Muhammad ibn Karram as-Sijistani shine fito da wannan bid'a irin su irin waɗannan suna nan da yawa to wannan ayoyi da muka karanta yau hujja ce ga ahli sunna da suke cewa ayyuka suna cikin imani kun fahimci abin Allah mulki dai a cikin suratu al-baqara da maganar juya al-qibla ai yayi magana dangane da wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ko Allah bai zama mai tozarta bai lalata imanin ku ba malamai duk sun yi magana akan cewa al-muradu bil iman anan shine sallah lokacin da aka yi hijira manzo Allah sallallahu alaihi sai da wata goma sha shida yana kallon Baitul Maqdis wajen sallah nan ne alqibla Baitul Maqdis a Palestine daga baya Allah madauki ya mai da shi in kuma ga bilmi wani a tafsirin suratul baqara Allah ya mai da shi zuwa kallon Ka'aba dakin Ka'aba a Makka to waɗanda suka mutu daga cikin mumine kafin a koma Ka'aba sai ƴaƴansu suke tambaya to yanzu mu iyayenmu da suka mutu kafin a juya Ka'aba nan eh, alƙibla ta koma Ka'aba yaya sallar su Shin a cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam gare su Allah mulki ya gaya masa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai zama yana lalata yana tozarta sallolinku ba to gashi sallah an kira ta da sunan me imani ashe kenan ayyukan gabubba imani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dama ai al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa tarwa wa sab'un imani yanki yanki sittin da wani abu ne a alaha qawlu la ilaha illallah mafi ɗaukaka shine faɗin la ilaha illallah kaga wannan qawlu yana cikin imani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa adnaha mafi ƙasa kuma shine me imaqatul adha anit tariqi gusar da wani abu da zai cutar da mutane daga kan hanya gusar da wani abu daga kan hanya menene aiki ne ne na zuci ne ko na harshe na gaba yawwa sheke nan aikin gaba irin su sallah taimakon jama'a taimakawa iyaye da sauran waɗannan da azumi da zakka da sauransu suna cikin ne ayyuka A suna cikin kai imani sannan kuma sai ya ce wal haya'u min al iman kunya ita ma imani ce ya dan uwa ina kunyar ka take da hannu ake kunya da ido da aina take haka kunya min al-a'mal al to ashe kenan ayyuka ko in ce imani ya yi comprising waɗannan abubuwan ya kunshi da ayyukan zuci da ayyukan harshe da kuma ayyukan gabobba shi ake ce mai imani da haka a wannan aya Allah madauki ya gaya mana cewa mun fahimci dalili na ahlus sunna akan cewa ayyukan gabobba su ma suna cikin imani khilafan lil murji'a ce sabanin murji'a to menene ya nuna mana haka ce wa wajhu dalalati fuskar da zamu gane haka daga wannan ayoyi inna ma yatimmu bi zikirin al-ayati allati fi surati hadidi. in muna so mu kafa hujja da wannan ayar mu gane cewa ayyuka suna cikin imani daga ina farkon zancen ya faru ne dama a wannan ayar kafin mu je ce sai an tafi suratul hadidi to amma daga ina wannan ayar ta faru Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء حذو كشي ko kun ga wannan gashi ya faɗi jannati abinan ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard to a can suratul hadidi ga abin da Allah madauki faɗa cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi nan an ce uiddat lil muttaqin can kuma an ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ashe kenan ayyukan muttaqun dinnan shine ayyukan alladina amanu billahi wa rusulihi kun fahimci abin waɗannan siffofin suna cikin imani kuma ba ne zancen ba tunda na fassara sashe yawwa karka ce waɗannan wannan aljannar an yi tattalinta ne kawai ga masu tsoron Allah banda mumine karka ce an yi tattalinta ga mumine banda masu tsoron Allah to su waye masu tsoron Allah su waye mumine ai abu ɗaya don haka ashe waɗancan siffofin suna fassara ayyukan mumine ne ashe kenan ayyukan can bangare ne na imani kenan abin da yake nufi shine dalilin zaman wannan aya ta zama hujja ga ahli sunna sai ce wa hiya qawluhu kaza da kaza bayan nan sai ce falam yadhkur fiha illa lafzul imani و illa lafzul imani bihi wa bi rusulihi bai faɗi komai ba a cikinta illa lafazin imani da Allah da manzanni ko lillazina amanu billahi wa rusulihi shikenan sai ce wa huna amma a wannan ayar ya ce uiddat lil muttaqin thumma wasafa al muttaqin su waɗannan muttaqin din kuma sai aka siffanta su bi hadhihi al a'mal sai aka siffanta su da ayyuka ayyukan al maliya ayyuka na dukiya su ne taimako ko wal da na jiki fadalla ashe sai wannan yi mana nuni ala anna haula al cewa waɗannan masu tsoron Allah din al na bi hadhihi sifat waɗanda aka siffanta su da waɗannan siffofi hum ulaika al mu'minun su ne waɗancan mu'minan da aka faɗa a suratu al hadid ba sani ba ko kun gani insha Allah ya bayyana yawa waɗanda aka siffanta su a nan da sunan muttaqun aka faɗi siffo ayyukan da suke aikatawa to ba wasu bane su ne dai waɗancan almu'minuna billahi wa rusulihi ashe kenan ayyuka suna cikin abin da ake kira imani wannan da sa kawai muke zance akwai majalin tattaunawa mai faɗi a manasancin da a cikin darussan aqida mun yi waɗannan abubuwan da dama ba sai mun tsaya a kansu waɗannan ba insha Allah ta'ala za mu tsaya a wannan wuri ya zama shine a kan wannan aya za mu tsaya sai gobe kuma in Allah mu ya kai mu kamar muka alƙawarin za a rufe gobe bi idnillahi ta'ala waɗannan darussa sai Allah mu ya kai mu ya kai mu baɗi Allah mu ɗauki muke roƙo ya kai mu gobe din lafiya Allah kuma ya sare mana al'amuran mu Allah biya mana bukatun mu na alheri Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma sha yanzu kun fara yin tambayoyi masu ma'ana kuma abin sha'awa sosai kuma ga shi darasin sun kare wannan yana tambaya ni ne wani ya bani ajiyar kuɗi ni kuma sai na taɓa da niyyar in an yi albashi zan mayar masa to malam ya halasta ka yi haka in yi haka to asali ajiya amana ce aminci ne yasa aka baka akwai buƙatar ka ajiye yadda aka baka amma malamai sun yi magana hali yakan sa mutum musamman wanda yake da kyakkyawan zaton yana da hanyar da zai samu in ta kama ya taɓa abin da ya fi kyau a gare shi shine aje kuɗin nan yadda aka bashi